to sai in cinye minti na ashirin ko da yake ma ba zan yi ashirin kan ba insha Allah akan ambatansu a so da haka dukkaninsu shugabanninmu ne malamanmu ne musamman wanda ya gama muhadara yanzu wala a shekul hadi salisu da dukkan mahalarta a wannan mazauni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ni ban zo nan da niyan zance ce wani abu ba Allah yana shaida kuma wanda muka zo tare da shi Malam Bakar Aliyu yana shaida an kira ni an faɗa mu wannan maulidin na kuma ce ina kan hanya ƙila in iya halarta ƙila kuma ce yi ban samu halarta ba to kuma Allah ya sanya din dai Allah ya rubuta za a zo amma na zo kawai don in isar da hamzari kuma in ga kun bayan Allah in saurari muhadarorin malamai ko na minti goma ko minti ishirin in kama hanya in koma gida to kuma kuma shi ma dai hakan da na tsarin Allah bai yadda ba ya kaddara sai na yi magana alhamdulillah nukta guda ɗaya da zan ɗauka in yi magana a kai aliki ne akan abin da maulana sheikh lawal dallabi ya faɗa yanzu nan ya ce jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar kowa ba ne. wannan kalmar a yadda ya faɗe ta nan to tana da tasiri a cikin zukatan mutane nau'i biyu a zukata irin namu idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kowa ne sai muna mamaki wai mai faɗin nan ma yana da hankali a ajiye maganin imani ma yana ma da hankali yayin ku da in aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar kowa bane shi kuma wani a can gefe yana nuna tunanin mutanen nan ko suna da imani masu faɗi cewa manzo Allah ba kamar kowa bane to haka abin yake shi mai mamakin mu mu da muke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar kowa bane mamakin da yake yi yana ce wai muna da imani kuwa wai shi gani yake wai har mun saba wa ayin Qur'ani to duk ayar da ta ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum ai akwai ayoyin da ka kalle su zaka iske ko dai ta zo a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa wa mutane to in a irin wannan siyakin ta zo kuma shi ne wuri kaɗan da irin ta zo alqur'ani to nan take da an faɗi cewa mutum ne kamar mutane sai an faɗi bambancin shi da mutanen a take ko waƙafi ba a sawa a wurin na ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka ji bambancin kai din ma yuha ilayka da an ce na ma ana basharun mithlukum ya fito ka fito kenan za a yi takara sai a ce yuha ilayka sai ka aje hannu ka banda kai shi yuha ilaihi sallallahu alaihi wasallam amma idan ba a irin wannan harshen ta zo ba to duk inda ka ji an kwatanta wani annabi mursali da cewa kai mutum ne kamar mutane daga bakin kafirai ta zo ƙur'ani hikaya kawai yake Qur'ani hikaya kawai yake kafirai ne suke faɗa so da haka annabi mutum kaman kowa duk inda ka same ta za ka iske kafirai ne suke faɗa yau mun yi koyi da kafirai idan muku da muke mamaki muke ce shi wannan mai faɗar bayan mun tuhume shi da rashin imani ma tukuna muna kuma tuhuman shi ma da rashin hankali dan mai hankali ko ba shi da imani ya san ba ɗaya suke da manzan Allah ba in dai da hankali a kalmar mu a wurinmu idan mutum ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa to muna mata ma wani kallo ta fuskar anya mai wannan kalmar ba zai iya ridda ba ko da yana sallah saboda kalmar ta yi nauyi idan ka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa sai kai shiru sai mu ce to gafarta malam a cikin mutane fa a kowa daga mutane akwai david akwai john akwai makin su ma mutane ne ka ce kuma kaman kowa baka yi bayani ba sai ka yi shiru in an dawo akwai mashayin giya akwai manemin mata akwai mai dukkan nau'i shi ma mutum ne mai wannan zuhobin da ake faɗa sai ka ce a nan alaihi lalace mutum kaman kowa baka yi bayani baka yi shiru ya kake nufi ashe idan aka ɗan matso da waccan maganar taka wajen su kowa ɗin, to fita daga fita daga musulunci ne kuma abin da ya sa muke tunanin mai faɗan hankalin shi ma baya jikin shi lokacin da yake faɗa shi a kan kanshi abin da ya faɗan ya san ƙarya yake to don me abin da ka san ƙarya ne kuma ka dage kai ta faɗa wa mutane ta fuskoki kamar haka lokacin da ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa sai jawo maka kullun na ma'ana basharun muslukum sai ka ce to ai wannan ba rigima ba rigima za ka tabbatar ko ka ke tabbatarwa da kanka don yanzu a cikin kowa ɗin shi mai faɗar mu ɗauke shi ko mu ɗauki mahaifin shi a matsayin misali idan ya zo zai yi kalmar shahada in ya faɗi la ilaha illallah to wajen muhammadu rasulullah kawai ya cire muhammadu ɗin sai ya samo kowanne ya burge shi kawai sai sa a wurin sai kara da rasulullah idan ya iya faɗa idan bai faɗa ba ashe da kanshi ya yi itirafi annabi muhammadu ba kaman kowa ba ne shi da kanshi shi bai yadda da abin da ya faɗa ba tukwa shi da kanshi shi yadda ba idan kai masa wannan maganan sai ya kauce maka sai ce ah, yana maganan a sufar jiki sai mu ce a nan ma baka kama ba ga misalai kamar haka na farko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu wata sahabiya ummu aiman barakatul habashiyya ta sha bawalin shi kuma da ta sha bawalin shi kafin lokacin tana da fama da cutar ciwon cikin da ta rasa magani lokaci zuwa lokaci wannan cutar in ta zo mata to sai dai kawai a zura wa sarauta Allah ido amma da ta sha bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ran nan bata ƙara cuta ba to mai cewa manzan Allah yana nufin wai kaman kowa a halitta ya dan rage wa maganan tashi kabri ko wai kaman kowa a halitta yake nufi to shi din an sha bawalin shi idan ya bincika duk gari kowa ya ƙi yarda ya sha bawalin shi to shi ya kurɓi nashin da kanshi dan ya gaskata waccan ya je asibiti ba zai sha ba kuma wallahi ko da ba zai dora mai cuta ba ba zai iya sha ba balle kuma ya tabbata in ya sha sai abin da Allah ya yi kenan an sha bawalin manzan Allah amma ban da shi har yau a cikin kowan ba mu ƙara ji an sha bawalin wani ba jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi marƙaho sayyidina abdullahi bin zubair bin awwa sayyidina zubair bin awwa dan mace dan namiji sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mahaifi shi safiya binta abdul muqallib mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abdul Muttalib uwa ɗaya uba ɗaya suke ba ma ɗiyan ciraka ba ne saboda zubairu bin awwam Ɗan uwan manzan Allah ne na nasaba to wannan abdullahi dan shi sannan kuma wata wani ƙarin darajar shi shi jikan sayyidina abubakar ne saboda sai da asma binta abubakar wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da sai da aisha Allah ƙara mata yadda ita ta haife shi dan kar a ce wani ya sha jinin manzo Allah ka ce wannan wane ne ka ji wane ne shi tare da haka kuma sahabin manzo Allah ne aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaho ya bai ma Abdullahi ya ce ka je ka samu wuri mai kyau ka adana da ya fita daga masallaci sai shanye ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an adana shi wuri mai kyau ce ai ko wuri mafi kyau ma ya Rasulullah sai ayyana ka aje ya ce na shanye mu sani karan farko tukunna ko da jini ba abin da mutane ba sa iya sha bane to haramun ne ma tukunna karan farko mu sani haramun ne hurrimat alaikumul maitatu waddam walahamul khinziri a cikin ababen da Allah ya haramta a lamba ta biyu jini ya fito a cikin ababen da ake ci amma ana so a ce maka jinin kowa haramun banda nawa ashe daga nan ma an gane ba kaman kowa ba dan na kowa ba a sha shi kuma nashi an sha halal ɗaya kenan na biyu da wannan jinin irin na sauran mutane ne to da ba a sha ba da ba a sha ba dan sauran jinin irin na sauran mutane ba zai shawo ba kanni da rishin kyau da komai ba zai bari a sha ba sama Allah ya saka da alkhairi da haka wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zufa an samu hadisin a ummu sulaimin mahaifiyar sinna anas ibn malikin Allah ya kara musu yadda amin ta tarbi zubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasa a jikin shi yana bacci sai ya falka ya gani sai ke tambayin ta menene wannan sai ta Rasulullahi ai wannan zufar taka duk turaren da ake amfani da shi ba ta wajen mai kashin shi hasali ma duk turaren da ake so a mai wani sirkiya ya fi kowane turare kamshi sai an hada da zufar ka shine ni ma nake so in samu zufar kowa wari take <laughs> idan baka yadda ba ka tara ta ka yin wanka kawai ka shigo cikin jama'a ka da zai ashe a cikin kowar da aka samu zufa sinawari banda ta manzan Allah dan shi ba kaman kowa bane manzan Allah sallallahu alaihi wa an yi tafiya an samu da ruwayoyi mabambanta zan ɗauki riwayar Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ya ƙara masa yadda akan shayar da ruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi daga yatsun shi haka kawai ya yi saki hannun shi ya koma kan famfuna ruwa ya yi ta mutane suka sha suka ɗauki abin guzuri suka shayar da dabbobinsu an tambayi sai na jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce aka ce wai ku nawa ne wannan ruwan ya isa ya ce ai idan mun kai mutum miliyoyi zai ishe mu amma dai mu ɗari goma sha biyar ne ma'ana dubu da ɗari biyar mu dubu da ɗari biyar amma yadda na faɗa ɗari goma sha biyar haka ya faɗa hadisi sai mu ɗari goma sha biyar ne ma'ana dubu da ɗari biyar ashe hannun kowa duk kowa hannun shi baya iya yin haka ruwa ya zo banda wani wanda shi ba kaman kowa ba ne shi ma yana da hannu amma ba irin na kowa ba sallallahu alaihi wasallam to idan ka ɗauki jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowace irin fuska bai yi kama da kowa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa sutura ya fitar an samu riwaya a cikin musnadu na imamu ahmad al-imamu ahmad Allah ya kara masa yadda daga sai da asma binta abubakar Allah ya ƙara mata yadda ta ce tana riƙe da rigar manzan Allah wanda duk wanda ya kawo mata koken rashin lafiya a Madina wannan riga take tsomawa a ruwa kawai ta bashi yana sha yake ba. ana so a faɗa ma ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam rigar da ta taɓa jikin shi to idan aka tsoma ta a ruwa tana warkar da kowane irin ciwo so da haka kai ma ka gwada tsoma ta ka riga a ruwa ka tsame ka bai wa mara lafiya in har ya yarda ya sha maga zai warke ni dai ba zan sha ba ashe manzan Allah ba shi ba rigar shi ma rigar shi ma ba kamar kowa ba ce sallallahu alaihi wa alihi sabi sallam saboda haka idan ka kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta inda yake kama da kowa babu lakin tun da an samu wasu kajirai sun dage suna ta cewa manzanni kamar sauran mutane ne dole su samu magada shi ne kadai amma manza Allah sallallahu alaihi wasallama a kwatantawa ma da cewa ko da yake su masu cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa ai har ma suna karawa gaba wal iyazu billah suna karawa gaba su nuna a'a a kowa ɗin ma fa bai kai ma kowan ba lisanin halin su ko da yake ma kawai ba ma wani lisanin hali ba ne. suna faɗa sai dai suna ƙin yarda zuwa dilalar wannan ma'anar amma dole haka take nufi dalili shi mai faɗar yana da kyakkyawan zaton zai muce shiga aljanna kuma iyayen shi ma ya aljanna ne alal akalla ko dai ba ya aljanna ba ne musulmai ne ashe yana so ce kai in ma fa aka zuba tafiya akwai inda ma za ka iya wuce wannan matsayin da manzan Allah su lashe kai dalili ai suna cewa mahaifin manzan Allah kaza kaza kaza a daidai wannan lokacin da muke magana ɗaya daga cikin malamansu su shine ma ina ga ko shugaban ƙungiyar malamai na ƙasa wani jala jalingo da Allah ba laifi kowa ma ya tsine mai ko a zuciya ne shi jalingon nan ko a zuciya ne ba sai an faɗa da ƙarfi amma dai a daure a ɗan tsine masa kaɗan haka Allah ya tsine masa albarka Allah ya ce shi ya dage dole dole sai ya tabbatar wa duniya cewa mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmai ba ne. Kuma ma yanzu wai maganar da dale yake yi wai suna wuta. Amma shi nashi uwayen banza banzayen iyaye shi ban ma san su kuma tukuna. amma zan zage su saboda shi to shi kenan a gyale su ko yana yana musu kyakkyawan zato to idan muka kalli wannan muka dora a mizani suna so ce manzalan bai ma kai kowan ba ma tukunna mm. tunda shi har yanzu nashi iyayen ma ga matsayin da suke so da haka eh, yanzu mai wannan tunanin dan ya faɗi wannan akan manzo Allah ba abun mamaki bane ya samu wani hadisi ya makalewa inna abi wa abaka finna al'ummar musulmi da yawa ɗaliban ilimi suna so su ji za a faɗa akan wannan hadisin ƙauli ilmiyyar kan shi shin za a ce hadisin bai inganta ba a ce ya inganta inna abi wa abaka finna ya inganta tare da cewa a cikin ruwa ɗin shi akwai hamadu ibn Salama malamai sun yi maganganu akan hamadu ibn Salama Allah ya ƙara masa yadda amma ba su taɓa tuhumar shi akan addinin shi ba amma a hanyar da ake samun hadisi ya inganta shi yasa al-Imam al-Bukhari wuri ɗaya ya zo da hadisin shi shi ma alikan dan ya karfafi wata riwaya amma bai yi riwaya a wurin shi ba al-Imam amma al-Imam Muslim ya yi riwaya to ala ayi halin mu kaddara al-imam muslim ana kaddara hadisan shi a matsayin hadisai ne da'i'a sahihai saboda shi ma ya sharɗanta wa kanshi inganci to amma inna abi wa abaka finna baya hukunta cewa mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilai kamar haka na farko wannan hadisin ya ci karo da ayoyin alkur'ani da yawa to idan aka samu ko da hadisi da hadisi aka samu ta'aro akwai hanyoyin da malamai suke bi wajen haɗawa hanyoyi ne da ɗaliban ilimi a mustalar hadis sun san su ko a duba wane ne nasir wane ne mansur ko kuma a diba tarjihi ko a yi jam'i da sauransu dai har a kai lokacin da za a yi wakufu a ce to shi kenan duk hadisan guda biyu an aje su an daina aiki da su balle kuma aya da hadisi in suka ci karo duka dai maganganu ne na malamai so da haka na farko wannan hadisin ya ci karo da nusus na Alƙur'ani. nusus na Alƙur'ani sun tabbatar ba wuri ɗaya ba cewa duk al'ummar da Allah bai aiko wa manzanni ba to wannan al'ummar Allah bai musu azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta nabu asa rasula wannan ayar guda ta isa mai hujja da wannan duk al'ummar da Allah bai aiko wa manzanni ba to bai wa wannan al'ummar azaba alqur'ani ne abin da ya rage sai a ce to an ji wannan to iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an aiko musu manzo sai mu ce kar mu ba kanmu wahala mu tambayi Allah ya aiko musu sai mu ji ya ce a ban aiko musu ba annabi Muhammadu mun aiko ka litun zira qauman ma unzira abahu dan kai wa wasu mutane da iyayensu ba a yi musu gargadi ba ba aiko musu manzo ba yanzu kai ne ka fara zuwa to kai wa wannan mutanen gargadi waɗanda iyayensu ba su samu wanda zai musu gargadi ba shikenan so da kai mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ma unzira abahu ma'ana su ba a yi musu gargaɗi ba to kuma Allah ya tabbatar wanda ba aiko ma manzo ba har ta kai dan a ƙara tabbatar wa mutane ko an jefa kafiri a wuta kafin ya ida isa sai an dakatar da shi an tambaye shi kullum ma ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazaratuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana ko bakin wuta aka kai kafiri za a kurmusa sai an ce to kaga za mu kai ka wuta ka san me yasa ba mu aiko ma manzo ce ka daina wani abubuwan da kake yi ba yace wallahi manzo ya zo to dala idan an tsayar da mahaifan manzo Allah ce an aiko muku manzo za su ce eh ya zo Allah ma ya tabbatar bai zo ba ba ma aiko musu shi ba balle ya zo kaga ta nan dole wancan hadisin ba zai dabbaku akan sai da Amina Allah ya kara mata yadda da sai na Abdullahi ba to amma ina za ka wannan hadisin na inna abi wa baka finna hanya mai sauki larabawa kuma wannan harshen har alkur'ani ya yi amfani da shi shine iyayenka waɗanda suka haife ka mahaifi ana ce masa abu ɗan uwan uba ana ce masa abu am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ka wa ilaha abaika ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa kaga Ishaqa shine mahaifin shi da ya haife shi amma shi zuwa daraja ta uku Ibrahim aka fara faɗa a matsayin abul lahu mm. sannan aka faɗi Isma'il dan uwan baban shi ma aka ce masa baban shi an gane ashe yaran alqur'ani yaran da manzon Allah yake magana da shi shine dan uwan uba ana ce masa abu haka ne to ya abu lahabin yake da sai na abdullahi wa da gani wa da gani mm. ubansu daya amma uwa kowa da tashi mm. abu lahabin sage me dan uwan uban manzan Allah ne ko mm. to shi yana ina yana wuta in ji wa in ji Allah eh. inna abi <laughs> abu lahabin kenan wa abaka finna hadisi ya fita so da haka wannan shine hadisin abinda malamai suka tafi akai ba ce za a yi bai inganta ba ya inganta amma wane ne abu din ai manzan Allah bai ce inna walidi da ya ce inna walidi ya tushe kofar tawili da ya kama suna inna abi abdullahi ya tushe kofar tawili sai ce inna abi daidai da ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa so da haka wannan abun din malamai sun tafi akan abu lahabin ne manzan Allah yake nufi shi ko alqur'ani ya tabbatar cewa yana wuta so da haka duk masu yunkurin cewa sai sun kai mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi sun jingina musu wannan mummunar magana wa iyazu billah amma bari in buga musu misali su ji yadda zuciyarmu take ji in an faɗa dan mu yadda muke son manzan Allah su ma suna da wasu waɗanda suke so fiye da haka ko kamar haka idan aka cewa wa mahaifin manzan Allah kaza kamar yadda suke faɗan nan to mu a wurin mu zagi ne zagi ne da wani ne aka ce mahaifan shi ba musulmai bane kamar kana so ka ce masa dan arniya da Allah duk wanda ka ka ce dan arniya baka zage shi ba ƙarshen zagi me suke so kenan mu a danganta mu na rasulullahi tun daga abin da suka aje mahaifan shi to shi kenan akwai wani mutumin su babba ne suna son shi ba dan da a daura nake ba da na kama suna amma akwai wasu wurare na kama suna na buga wannan misali suna son shi kwarai amma uban shi ja ne har ya mutu haka ne ko mutanen da ra'ayin mun faɗa muna da hujjar faɗa uban shi barkija ne har ya mutu ai hakuri zan faɗa dole dan su jiya muke ji yanzu na faɗi wannan kila duniya ta iya tashi akan shi a ce na zaki malam idan ya tabbata ubban shi ne ko to batijja ne a wurin yan izala ba mushirki bane to da Allah wata rana ka kama lasifika ka ce to alhamdulillah yanzu za mu sa tafsirin malam jafar dan mushirki <laughs> kasu duka ko kuma wani ya zo ya sa kasa ɗin shi yana saurare kasu ya ah, ɗala wannan ɗan arniyar ne kake saurare ba zai ji daɗi ba zai nuna maka wai ka taɓa ka da malam in ka ce malam ɗan arniya amma kuma shi malam ya tabbatar mai dariƙa ba musulmi ba ne shi ko uwayen shi dariƙa suke ashe shi ma malam na armiya ne to yau da za ka rika ambata wannan malamin da ɗan armiya sai duniya ta tashi sun san ba za a iya faɗa ma malamin saka ba amma su faɗa ma annabin mu haka kuma su ce wai suna da imani yanzu in ka kama kwatanta wannan malamin nasu ɗan armiya alaman soyayya ko ƙiyayya to kuma sai a kwatanta manzo Allah da haka amma wani malami shi ba za a iya faɗa a kan shi ba sai a ce ka yi laifi sai inda karfin su ya kare yanzu akan wannan maganar na isa a yi min raddi a rika cewa na zagi malam malam din ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka mun gode wa Allah da Allah ya sa duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi mu kai tsaye lokacin da ake taba darajar manzon Allah jin ciyo muke to Allah ya dawwamar da wannan soyayyar da muke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya amfane mu da wannan soyayyar hakika kamar yadda Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa kuma hadisin manzon Allah ya fassara mu ba mu da abincin kaho a wurin Allah sai san manzon Allah shi kadai duk wani abu da kaga muna yi na ibada sadin amr ne kawai amma menene dogaran mu san manzon Allah bi saumi wa hajji lam afiq falwasaibu bi fadli karimin yau mace bulal Allah ya bar mu da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai afwa na tsawaita kuma da na ce ba zan magana ba na dan tsawaita ko sautin last ne dan mun dadi caucau haka <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh